tafiya ki fito mu tafi kin san fa oh. ina da uzuri a ofis gani nan gani nan mayafi na na tsaya ɗaukowa kai kin huta yanzu da sai nake ji kiɗa ba da tafiya ta zan yi so kiɗan aishi na ci ta gode wa Allah matar ta kama ni san kwalliya ce da wa yake kwalliya to kuma Venga, escuchemos. in na daga ta take yanzu ki buɗe wani sabon shafin gida nan wani dubu kuma Mu je ai ga wannan sakai. ही kare. Ya gida, ya eh ci masha Allah, ya lafiya. Mafa, inda ya dawo ma haɗa, na fesa masa amma akwai matsala. to ke kuma da zaki shiga ciki me kuma ya zagayo da ke to kudin kitsa kudin kitsa kuma jan baki ne da irin naki ni kin san ba kashi nake yawo da shi ba ina yi miki transfer ba shikenan ba um <laughs> na ce yau za ka da Allah ka tau mana da nama da wani abun kashe kwadai so nake in baka mamaki Allah ya shirye ki safiya in biki bani mamaki ba ni na baki ai tafi malama ki je a yi kitso sai kin dawo Allah ya kare mun kai thank you ta yarbar alamin Subhanallah. Ya aka ba sa takardar a ciki ba. Eh? yanda aka tana bi iya ba sa ciki ba kuma da abin da zai iya yi ba alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji Allah. Barka dai. Ya lamara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Na ga kun fita kuma na ka dawo kai kaɗai lafiya dai ko? Wato lamarin ne mantuwa ne ina ta sauri sauri kaga gashi kuma na dawo gidan ashe mu kullun na manta ma na bar shi hannunta. Kuma sai kiran waya ta nake a biya gagara. Jakata ma gaba ɗaya kaga ofis na da lamarin mata ne ai sai haƙuri. kaga na san ku kiyate ka ba ba a rasa ku da dan wani spare key din ba ka da wani mukullin da Allah a bani in bude ko kuma inda yanda za a yi ni in bige a bige min kofar nan in shiga na dauki uzuri na saboda abin da zan dauka na da matukar muhimmanci ba shi daga baya a gyara a yi haka kuma ai ba a yi haka ba a a dai uzuri ka san sha'anin mata sai hakuri to ni kaina dai kwana biyu nan eh haka dai akwai dan bakon al'amari da nake gani a gidan naka to dai abin ne ka san mu mun yi ƙaurin suna da kai magana sai a ce sa ido shi yasa kawai dai na dan yi shiru kamar ya dan sa ido da Allah ka fito kamar mai kuma kawai saboda za a ce kai sa ido shikenan kuma sai kana kallon gaskiya sai ka rufe ta ka gaya mana kai man haka ne ai ma dan kai kuma ka zama ba ka da amana kenan inda ya zaga abin da zai cutar da mutane ko kai fa muka dogara da kai a matsayinka na wanda yake kula da gidajen kuma gaskiya ne ka gaya mana me yake faruwa gaskiya dai alhaji yau akalla kusan sati ɗaya kenan ina ganin wani al'amari wanda bai kamata ba kuma wannan abin tabbas Wa alaikasala. Barka ne? A ah, barka ne. Yawa ya gani? Lafiya lau. dễ nhỉ 이야기다 캥거니 세인수 원래 to na iso da lafiya kalau yawa da mutane Seguro. sai seguro? to na a gaida gida Gida gida. Duk ya kalan da su rafi ce. Gaskiya ne ta ɓata lokaci. Yau haka dai da ka fita shi ma sai ya zo a yi ta abin nan amma ba ka matsa ba idan wannan abin ya tabbata gaskiya ne to wannan yarinyar ba zan biyo masa zagi ba wannan ya ci mutunci na ta wa babban ga afin za a fi ashe ni ga kallon da ake mun alhaji ai ba a yi haka ba ni ina ganin kar a yi hukunci cikin fushi amma in dai baka san shi ba ka da alaka da shi to kullum wannan lokacin yake zuwa in dai ba wani gagarumin uzuri ba za ka iya ɗan matsar da motar ka zuwa inda muke ginin nan na san ba jima wannan zaka iya gani shi yanzu sawun giyo na take na duk uzurin nan zan yi ajiye shi matukar zan kama wannan tantiran ba abin da ba zan yi ba haka mu je ni a wata ce abin nan rebe ba a rasa wanda zai zo na. sai wannan hajaran majaran da shi majaran na kai wannan abin da zamu yi da kai dan musa na sayidu ka je ka nemi mun yan sanda shi kuma kulle shi zan yi anan eh. ita ma dai munafukar zan je to gaskiya ne sun cancanci hukunci bari in ji bari duba hukunci to to to dan iska annami maciya amana yau wato kulle shi a ciki da Allah nan gidan zaka shiga ka ce Allah ana kiran Safiya. an ce cewa safiya a nan gidan. A'a, ai dama ba a gidan take ba. Ka ce da Allah wadda ta zo kitso ɗazu, kitso ta zo yayi. To, Bayan cewa a kitso a gidan kwata-kwata. Kamar ya? Shi kenan jakale maka albarka. Kar ki manta ki gaya ni. Kamar Allah ya mishi. Kina ji? mishi da bakin ki. Yaya kuke ta tambal tambal da ni ne? Ya ga mana menene ake ta boye boye? Wallahi dama akwai wata yar uwar mu da take riko a gidanta. To ta koma gidansu ne yarinya ta girma za a yi bikinta. Shine da su umma da duka ƙawayen mu za mu taru mu tafi. Shine mutum ta ce tana so ta na ce ta ƙawayen Tunda kun sako su umma ciki, ai ba ni da wata hujja da zan ce kuma ba zan ba da dama a tafi ba Allah ya kai mu kuma zan hada da kuɗin mota saboda ni ma a hadu da ni a cikin ladan ziyara ma gidan kika dawo ba wannan kaɗan ma kenan na bazar da kai wannan banda na tura a kira jannan tsaro da kai na zan iya kashe shi amma duk da haka ba zan baka haka ba kansu zo sai na karkarya ka ta tukuna kamata in samu doki fara ballan iska tukuna ai ba kamar da kuma tukuna 内巻き yaya bawan mace ta ce safiya da yan mata kuka miyar ta kasan ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ina zuwa ina zuwa ba haka nan ya ce ka tsorata mutum shigo bismillah safiya ba munafuka algunguma dama neman ku nake yi Allah ya sa ga naku da ke da kuma ita ma kanta Nasir kana cikin hayyacinka kuwa? fi min baki ko kwada miki mari. Mahaukaci ne ni? yaudariya? Alhamdulillah. Ke? Nasir. Inna. Inna lillahi wa inna raji'un. Ina na yi takaici da ban tashi ganin ki ba sai a wannan ranar. da nake shirin hukunta wannan munafukar yarinyar ita munafuka ko kai munafiki Nasir na yi dakace ɗin haihuwarka da a ce ba kai na haifa a ciki na ba wannan yarinya ita na haifa irin kyautatawa da taimun Nasir ka banzatar da ni ka manta da ni a rayuwa ina matsayin mahaifiyarka haba ina kin san me taimun ku yarinyar nan me taimaka ba abin da ta maka mutuniyar arziki ce Nasir ka yi haƙuri na san baka cikin hayyacinka amma za ka tuna na ce maka yau ce ranar da zan baka mamaki to ba iya wannan ne abin mamakin ba za ka iya tuna sau nawa ina nake cewa ka kai ni garin ku gana da mahaifiyarka da alama da abin da yana ma daɗi alhamdulillah da zalika ah, am ni ko abin awar ba dan karka ji ba daɗi ba da na sake tambayan ka abin da na daɗe ina tambayan ka. Tafiya, ni ka sosai ki dawo min da abin da na jima da kuke shi a rayuwata. Ni ma dawo da tsohon ciwon da nake yi cewa a raina. Na wanke da cikin Kai haƙuri. A yanzu ba ka da wani wajen ajiyar sirrinka da ya wuce wajena. Sannan ba ka da abokin shawara sama da ni. Ko da ba za ka kai ni garinku ba, ka daure ka sanar da ni dalilin da yasa in aka maka magana ƙauyenku ranka yake ɓaci, duk da kuma haifiyarka tana raye. Man san an karasu lafiya to alhamdulillah alhamdulillah amma kun sha hanya ai Allah ramma ai tafiyar nan ma ta mana sauki domin da salatin nan muka taso ma kwarai da gaske ai duk wani isan gul nan garerai aka ce yanzu aka ce yanzu da ka asuba zuwa yanzu a ce an zo ai dole da kai ni kaina fa ana tafiya amma ni ka san taba direban in ce dakata kuma tafiya ce kamar ta kamar ta ɗanyi sauƙi ma kai ɗan tala zo nan ne shiga cikin a na yi baƙi a zubo wannan yaro yaron daman da nake ma magana za a kawo to alhamdulillah kamar yadda ka sani Malam Isiya kai ka kowa sanin halin gidanmu yawwa da ni kaina da aka kawo ni makarantar nan ka san ko iya shekarun da na yi sannan na koma gida to don haka ga wannan yaro Nasir, na kawo shi ne kamar yadda ni ma mahaifina ki kawo ni makarantar nan. Saboda a matsayinka na ɗan musulmi ba ka da wata daraja wacce ta fice ka tsaya ka karanci alkur'ani mai tsarki. To don haka, Malam Isiya, wannan yaro Nasir, ina son ya zauna a nan. shi ma ya karanci wannan kundi mai ɗimbin daraja watan alƙur'anin nan mai ƙarfi. Malam Sani, wanda isan darajar alƙur'ani shi ke neman sa. Wanda isan darajar shinkafa shi ke zuba mata miya. Eh, Nasiru. Na malam. Wannan gata da ubanka yi maka, ka dore ka kula, ka fidda ubanka kunya. kafin mai gidan nan ya rasu shi malaki ne tare muka karatu da tsohon ka a wannan bigire ina dan bani labari na dan bani tarihi na dare Allah sarki ina kankani na ina jira shi ina almajiri na zama kolo na zama gaddi na zama titi iri to ka jifa ka jifa na zama nasir eh na zama mahiru na zama gangaran sannan aka yi min gwani sarki ne haka daki daki daki daki daki din abu ne yanzu cikin nan wani wanda ke kaji na karatu dan tala ne da zan ce maka ya dauko maka yana nan nema na rubuta na na rubuta na alqur'ani Allah shiga bata malam sai dai wani hanzari ba gudu ba akwai bayani akan wannan yaro Nasir na'am kai ka sani Allah shaida ne kai ma shaida ne wannan ni mu asalin gidanmu ba a ɗaukar yaro a kai shi makaranta allo idan yi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ba tare da ya samu abin da aka kai shi nema ba to don haka wannan yaro nasir don Allah don annabi ga amana nan na ka, na danka maka kada iso ma ko da da ganin gida ko me aka yi a gida ba na son izo kai ko kwana na ne ya ƙare na mutu to ba na son a kawo wannan yaro nasir ganin gida in ka ga ya zo gida to ka tabbatar ya samu hajja wannan kundi watan Alƙur'ani mai girma ya haddace shi ya san komai to lallafa a samu hadda ko ku sauka i zaman to ya haddace Alƙur'ani malam kamar yadda ni ma mahaifina da ne kawo makarantar nan to ka ji nasiru eh. to kai hakuri nasir mu ma haka aka yi mana Allah ya mana albarka amma abu Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya ji kamal Allah ya ji kamal ya ji kamal ai makaranta makaranta almajan ga wannan haɗin duma haka to to masha Allah masha Allah Allah ya albarka Allah ya albarka Allah ya saka da alheri to ni zan zo mu koma tunda ka san hanyar da Lisa eh hanyar da Nasir Nasir yi hakuri Nasir. ka yi hakuri don Allah. Nasiru. Ya za ka yi mu ma ka yi Ka ka yi hakuri. Ka yi Ka yi hakuri. Ka ba ba wale ba. Ina nan. Dan Yaron nan. Ka cikin dalibai dan uwansa dan uwansa. Allah ya Ka masa rai. Allah ya Nasiru ka dage. Ka dage. Ya zan yi. A sauka lafiya. To ma Allah ya tsare. Na gode yi. hakuri. Ai wannan kukan da kake yi. Kar ya mun da zuciya kake. A tunanin da na yi. mu haka ba sani hmm? je ka dai amana ka da Allah Allah samu Allah ya sa da annabi yara muke muke muke farfari muke biye muke ake nan haka muka dinga yi daki daki daki daki daki daki daki har muka zama gangaren muka zama gani Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora gida ya kokari ma ne alhamdulillah ma sani Alhamdulillah. Allah ne saka da gari ya ya ya Nasir alhamdulillah to masha Allah ai yana nan ina karatu alhamdulillah eh wato yaro yayi basira Allah sarki kamar taka barka da lafiya lau ya gajiya Allah saka da alheri Allah saka da alheri Allah ƙaro buɗi a'a ga malam kaji Nasir eh ka kanka Allah ina wata wuya a nan hmm? nan muka zo a nan aka kawo mu a nan muka girma muka yi wayo duk karatun da kaji ina faman rarikawa a zaure nan makaranci a nan na same ta a wannan makaranta ka dage ka dage ba wani abu da ya fi mutunci ya fi alheri a gun ka dan musulmi abin da ya fice wannan karatun alkur'ani yanzu ma abin da ya kawo ni na sa na ɗan rabo in ganka kaɗan yi farin ciki a'a in gyatun maka ce ta yau Eh, ita ce ta haihu an samu namiji ka samu kane <laughs> eh shine na zo dan cikin cikin gari dan sai kayan dan sai sai abin da za a yi suna dan shi to ban ƙara so in in ganka Allah ya kai ba dauko kayana mu a'a kai na su matar uban kai ba tafiya zami ba ba tafiya zami ba ba ji abin da tsawon ka ifa ba ni a nan gurin ice ba za ka je gida ba kai da gida haihata haihata sai ran da ka sauke alkur'ani kuma kai hadda gaskiya ne gaskiya ne kai hadda gaskiya ne haka ni in ta kawo za a biya ba za ka koma gida ba ba sai ka sai ka rubuta naka ka tafi da shi to malam ina wani magana ta taka ai malam ai abin da kake so shi ne ba kuka za ka yi ba nasiru ba kuka za ka yi Nasiru? nasir hmm? shi ne gatan da na kawo ka da na san zan sa ka kuka to ba zan zo ba kai kai nace dube nan to to to kai da ake neman sittin a gurin ka ko bi ba kai ba Allah Allah kai nan shiga shi kai ya hakuri in kana mu irin wannan ba za mu da zuwa ba ba za ka zo Allah garin ka ba kana irin wannan kai ya hakuri Nasir ikon Allah ai da kace Kai ya fara nisan nan baka jan ni wani farin ciki izo mun cikin zuciya ba aiwato yaranka. Eh. Malam Nasiru, abin da yasa na kira ka, akwai batu da nake so in gaya maka, amma sai an ɗauki dutsen haƙuri an da zuciya da shi. Haɗi ko, gama karatunka lafiya ƙalau ike tafiya. kuma so nake yi ka yi karatu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali jiya an turo min shi ne gidanku Allah ya masa rasuwa a'a ba kuka za ka yi ba haƙuri za ka yi addu'a ita da buƙata, yanzu ita za ka yi ka gane nasiru yanzu zan tafi da yin nan idan Allah ya kai mu gobe idan aka yi addu'a uku zan dawo amma kada a yi wasa ya karatu ka ji ko yauwa don haka na tafi ne zan bi ka ka ina baka ji baka ji sai tsohon ka bane ce ko shi ya mutu bai so ya ji kafa cikin garin nan ke neman sittin a gurinka kana cikin mm, mm, mm, ko ko ko baka je ba yaro kuma ka ce za ka abin nan Nasiru, shige mm. ka koma ciki, ka ji ko? na Kai? Nasiru, iya shigin da zaka yi min kenan? ko ka san mai binni, ka miƙe ƙafa. Malam ka ci kuikuyi, ni ka ci kuikuyi. Ko? Ba zan tafi ba. Kai, shige ka tafi. Ba za ka koma ba? dina ko za ka yi wakila wakila ya kiran shigar nasiru ciki idan ya yi ka buge shi da ba za ka cika ni ba ba sai kuri ni ma na kan kada yi ni ma ne gidan da irin su haka tun daga wannan lokaci na kudurci ciyar tun da su ma ba sa bukatar jini da suka nima na yanke ƙauna ba sai na je inda gaskiya ba a kyauta maka ba Ko shi ma malam bai maka adalci ba ai iyaye ba abun wasa ba ne wannan dalilin yasa shi kansa malam ɗin har yanzu ba shi da wata kima idan saboda ina zargin sa da cewa shi ne ummul aba'izin shiga tsakanin yarin da sani amma ina so ka sani ai ita mahaifiyarka ba ta da laifi a cikin wannan abin da ta kuma soyayya irin ta uwa da ɗa na yi imani da ta san inda kake ita za ta zo ta neme ka Abban Anwar, ka min wani alƙawari guda ɗaya don Allah. Wani ne? Don Allah, sau ɗaya kawai. Cikin, na amince, amma bayan. Sai Allah ya sake ki lafiya. Na ga ɗan da na haifa, bayan da, insha Allah. Daga wannan rana na ƙudiri aniyar sai na nemo inda mahaifiyarka take, wanda sanadiyan haka ne na nemi taimakon ƙawata Zainab. Um, Zainab, na nemi ki ne saboda ina da yaƙini ke ce kawai za ki iya kani wajen aikata wannan alkhairin. To, amma ƙawata mu da bamu mu san garinsu ba? ta yaya za a yi mu binciko shi ba ke san malami almajirai ba malam isiyaku kwarai na san shi a bayan layin mai. yake kai a wajen su yi karatu um, shi za ki je ki samu don allah ki ce na ce ya kwatanta mana ƙauyensu saboda ina so in je ga mahaifiyarsa wato surukata kenan ka ki damu insha Allah zan miki wannan kokarin ba wata matsala zan je in sami shi da yadda muka yi da shi zan zo in gaya miki ta ba da mu godiya nake dan dora mu ne to shiga mun kici da babanki ne <laughs> tashi shiga shiga kici da babanki ne Malam barka da wani. Ya gajiya. Na je um, makaranta aka ce min baka nan kana gida. Eh, da kina ɗan ɗan lura ne kwana biyu zazzaɓi. Allah sarki. Sannu. Amma malam baka gane na Ban shaida ki ba. Ban shaida Sunana Zainab. Ƙawar matan Nasir wanda ya zama wurinka. na sai dai wanda na sani yaro da ikaratu karatu a nan insha Allah kin gan shi ne eh malam saboda ni makawar matar shi ce a gurguje malam na zo za mu ɗan yi magana mai matuƙan mahimmanci saboda muna son da ni da matar shi mu je mu ga mahaifiyar shi mu san halin da take ciki to shine muka zo mu samu ƙarin hasken bayanin inda garinsu yake da adres ɗin gidansu yadda za mu je mu same su dan Allah malam ka taimaka to ko babban aiki amma sai da ke za ki iya ba abun a ce mai wahala ba ne ni ma daban da insa na sir a ido na na kwana biyu ko kuma in ce miki an samu wata nema domin ni ban san duniyar da Nasiru ke ciki ba amma dai wannan mata ta sa. ina roƙon ubangiji Allah yi mata albarka shi ma ɗin da iwa da ni Allah ya masa albarka malam ai hakuri a gaya min kawai sai in rubuta mm. garin su abin da kaɓar wuya zuwa nan garin nasu sayi sayan yan yamma da garin ne ko da wani gari da murgu mm. shi wannan gari yana da wata shi akwai da rai a yanzu da jar ƙasa mm. kuma ga muka yi nufa kuma shi ba mm-hmm. idan Allah ya fi a ta ta nemi makon masu motar shanu don taimaka maka mm. ka shiga ranar kasuwa sai ka zo da sauki mm-hmm. kuma a garin nasu da gidan nasu ba ƙoyi ne ba ne kai gawata na gode na gode na gode gawata sannu da gogari me kuma abin godiya Ba ni da ke duk ɗaya ne matsala ki ai matsala ta ce to amma yanzu babban matsalar shi ne kin gane ta ya za a yi mu yi tafiya har kwana ɗaya ko biyu ba tare da ya sani kuma haka ne amma ai ba za a rasa abin yi ba. kin riga mijinki ne ya zo tashi mu je tare Lawo. Lafiya Ke na ziyara ta gari ko dai zuwa nan ne ba ta. Yaya kuke ta tambal tambal da ni ne? gaya mana menene ake ta ɓoye Wallahi dama akwai wata ‘yar baban babanmu da take riƙo a gidanta. To ta koma gidansu ne yarinyar ta girma za a yi bikinta. Shi ne da su umma da duka mu za mu taru mu tafi. Shi ne mutumiyar ta ce tana so ta ce, na ce ta gaya mu. Tunda kun sako su umma ciki, ai ba ni da wata hujja da zan ce kuma ba zan ba da dama a tafi ba. Allah ya kai mu. Kuma zan haɗa da kuɗin mota saboda ni ma a haɗu da ni a cikin ladan ziyara. Har <laughs> da eh. Allah ya ƙaro. Wata asaba, faɗa ya yi. Za ku da. na sha taɓa tafiya mai nisa a ƙafa irin wannan. To ƙara ni ashe. Da muka je kudu ni da ‘yan uwana, da muka je ziyara, na rintsi da Allah tafiya muka mun bala'in nisa, amma ƙara waccan da wannan. A baki duba ki ga lokacin da fa mota ta ajiye mu, aka ce nan kusa ne. Gashin muka dan yamma aya ni ba na taka ba ake ce wani ke taka ai da na ce in cire miki a nan da muka tsaya hutawa cewa kika yi albaki ki kin amma ina hango ga gidaje ta ko wa'ancan bukokin eh. to kin manta mun wuce wasu duk gero ne a ciki su dawa eh duk ga gonaki nan gaskiya ba za mu iya kuma yau gida ba kin ji kawai na gane gaskiya sai gobe nan wahalar har ina yunwa ma nake ji haba gaskiya Allah zai kyauta kawai mun gaskiya wallahi ni in ba ki ba ko gaskiya ba zan iya wannan tafiya ke kin sani an sani ki ga gara muke sha ke ba ki so sai ko dan abin da yake cewa ni dan juna biyun da kike da shi ne kawai nake jin tausayin amma ba dan shi ba ne wannan tausayi za ki bani tunda duk wahalar nan ‘Ya'yan nan na yaba muku, na ga ƙoƙarinku fiye da tunani. yanda kuka keto ƙauyen nan namu hanyar nan tamu mai wahalar siya ko mu da muke cikin karkarar nan wallahi kin ga faman wahala da muke sha Allah kaɗai ya sani amma kuka keto da ƙaya ne da kara da waye kuka shigo inda nake Allah ya muku albarka ai babu komi mu da ku duk ɗaya ne umma haka ne umma biyu wa kai ne ai yanzu an zama abu guda sai dai umma muna neman wata alfarma gare ki Allah ya sa za mu samu wata alfarma kuma kuma muna so ki bar garin nan. Dan Allah ki shirya ki bi mu koma ta. Saboda so muke ki ba nasar mamaki. Hai, kin so samu wani gun da yake min takaici. Takaici na in bude ido in ga nasin To, amma dai an ce mutum ba ya ta mutum, an ce barawo ka gudu. Ba za ku yi tattaki da lalime da kwatance da komai ku zo inda nake in watsa muku kasa a ido ba. Amma gaskiyar magana Kabiru nake ji. Kabiru ne damuwa ta yanzu. kuma kake damu idan Kabiru ne. Aikinci da daddare yake dawo, eh, to idan ya dawo za mu je mu same shi mu yi magana na san ba zai kyautata mu ba idan har ya amince kin ga sai mu shirya mu tafi to amma dai wallahi ba san raina ba na fi son zauna a ƙauye na amma tun da kuma matsa ba komai in Allah da zan bi wannan zaki gode ma ita ce ta yi kokar Allah ya miki albarka mhm. ana samun sulka ta gari irin ki ai uwar miji ba za ki kuka ba a haka ne musu dole ba tare da sun shirya ba suka yadda kuma suka biyu ni yanayin da na same su na wahala shi yasa ni alƙawarin cewa ba zan taɓa haɗa ku ba har sai yanayin wahala ya bar jikinsu na nemi amincewar iyayena na kai su gidanmu da ni za su yi sati biyu haka muka yi ta ɗawainiya ni da zainab wajen ɗawainiya da su wato zainab kin gane yanzu tunanina ya koma a kan yadda za a yi a nemo musu kaya na mutunci haka suna sawa ya kan kawata saboda kin ga mu kayan da muke sawa haka ba za ka iya sa su ba dama dama shi kabiru za ki iya tsinto mai kayan nasar sai ya ko ba haka ba zan iya shawara wato kina ji ga wata akwai kuɗaɗe da nake tarawa saboda haihuwata ina tunanin su zan baki ki je kasuwa sai a nemo musu atamfofi ita maman kenan wanda zai mata za a musu ɗinki da cikin mutunci gaskiya kin shawara mai kyau kawai Allah ya saka da alkhairi ni kuma na ɗau nauyin kuɗin ɗinki insha Allah zuwa gobe da yamma zan zo in karɓa kuɗin sai a je a siyo mata a tamfin na mata ɗinki daidai da jikinta. Ba komai. Na gode, na gode. Allah ya kyauta. Kiga gwanda ma ke kina zuwa can kina ɗebe mata kewa. Eh gwanda ma shi Kabiru kin ga yanzu shi yana zuwa nan yana karɓa mata tunda ni kun ga bani da halin da zai ce kullum sai na fita na je wani haka ne kawai insha Allah zan yi kyau na kokarin ai ma baba ta ce a sosai zan rinka zuwa ina ɗebe mata kewa kin ga shi Kabiru ya rinka zuwa na karɓa mata gari eh. duk yadda muka rinka yi da ita zan rinka gaya mm. na shi mai gidan baya ah, ba komai Allah ya bar zumunci Allah ya bar mutane na na miji na gari ke ma <laughs> yau ne ranar da na tsara cewa za ka zo ka tarar da su ba zato shi yasa na shirya cewa zan je kitso yanzu haka muna zillimi inda kabiru yake tun da muka aiko shi ya ɗauka wa inna abinci gani da muka shiru shine muka aiko zainab akan ta zo ta duba to ne da muka ji shiru sai muka tafi yanzu kuna nufin ku ce ƙanina na kashe inna lillahi wa ka kashe shi Nasir kana nufin ka kashe shi Nasir yaushe ka zama dan ta ban sani ba Kana nufin ka kashe Kabiru kenan Yanzu Kabiru ka raba shi da duniya ya mutu Nasir Nasiru yanzu ya aka yi kashe shi. Salamu alaikum. Yau wuce. Yana ina ne, na kwarton yake ne. Nasir, kada ya kashe shi, mutuwa ya ne? Kashe shi? Ya kashe shi. Alhaji Nasiru, ashe sai da ka kashe shi? ina kai masa hankali kai masa hankali a gidan uban wa kace mun hankali kace ya kace maka rai ai na to shi ne ai shi ne shi to ai za mu tattara ga baki da mu je police station kaga kaga malam ba kwaso bane kanin sa ne wasu ɗaya uban su ɗaya wasu ɗaya uban su ɗaya yalla bai ai ina jin al'amarin tunda ya cika to gaskiya na kiss ba anan ya kamata a ce mun shi ba tunda har an samu irin wannan asdan din za mu tattara ga baki daya za mu je police station eh, ya kamata gaba daya ni zan ga tafiya ko ina jin kyashi dan ka yi hakuri ya'yan nan ya'yana ne tuni na haife su Kabiru yana da matsala tun yana yaro aka ɓata masa rai. In dai ba na abu aka yi mai na daban ba, dogon su ma yake kafin ya farfado. To insha Allah ina jin yanzu ma dogon su ne. Bizin lai. Ba matsala insha Allah ina fatan. Wannan aikin namu ya hakuri. Dole za mu je ofis. a jira farfado su a'a da kai ka tsaya jira farfado yalla kabiru kabiru lahi la illallah kabiru lahi mota a kai shi mana sanni kabiru lahi masha Allah ba shi bai cika ba mu za mu je da kai office kai kuma eh? za mu je da kai za mu je da kai ofis in mun je za ka yi yalla bai ba fari ni ba tafi da shi kun muri ga dangi sai ya gara gumi tafi da shi munafiki shi ya hada tsiya kai hakuri shafi gare ni duk wanda na ba baya tashi kai kare Allah ya sa jini na ne shi sa ka tashi in Allah ya da shikenan alhamdulillah ya Allah zarika Kabiru ya taso mu gode Allah dan uwa alhamdulillah masha Allah alhamdulillah Kabiru alhamdulillah Kabiru alhamdulillah Kabiru alhamdulillah Wai nan takardar na kawo maka amma ba za ka duba wannan maraicin ta ba dan Allah ka taimaka ya kowa san san da ilham take masa fuwan so kake wannan yaron ki shiga wani hali yanzu allo ne a hannunki ba dai ta mutu ba ba san da kika wannan lamarin kuma san yaya zaki ki wanke na san kai kaɗai ne za ka min abin da nake so domin na san yadda kake son yan mata. Babu abin da za ki faɗa domin ki kare kanki Laila. Fatan nasara. Me za ki gaya mu? Tare da samo maka wasu bayanan a kanta. Na rantsi da Allah ta abin da ya sa ki sani ke ma wallahi idan ka mutu ki ma sai na ishe. zan yi wa dadi magana. Haka yake tunanin zaki samu biyan bukata? Ba hukunci ina take an gaya miki mutum dabba ne. Ya kake daga hankalinka akan wannan magana? Kuna ji na ko? Fitaka dakata. Yusra Smart Services Limited, common with the tragic melodrama title, Nafisa, Nafisa. Waye mata allura kuma ka biya mu. Allah da kuma yi so matar da za ku allura ku ba. To kowaye sai an nemo shi. Bana kike faɗa irin wa'annan maganganun akan Nafisa? Na san aikin da na sa ka ba lalle kamun ba. Shi yasa na ce bari in ɗau mataki da kai. Mashi Yayin da zan mallaki abakar a hannuna, kin ga kwasai yadda na yi da shi. Kin ɗauka mami ba za ta gaya min ba ne? Story screen screenplay, Yusra sure honesty is the best policy. betray complaint, sabotage, and negligences. Idan na ƙara zuwa gidan nan, ka jawo yaron nan kunne. In yi ƙara zuwa in je in gaida amarya, da shi da amaryar sai na nika su. Ba da wannan ke a kakaba min ke na ƙaunar ki kuma sannan ki mare ba zan mare ka ba baka ga me ka ba domin duk abin da hakuri bai baka rashin sabon Nafisa, Nafisa. Inda Abakar ne. Ko so kuke kawai da musu ma kowa rubuta a cikin gidan nan ne wai ni. Ba na buƙatar. Kin fi so ki zauna a gidan babanki. Nafisa, na tsare ki ilham ko da wani kaji zai faɗa mata wannan kalmar sai inda karfin ka ya kare dalar gwamnati produced by Yusra Shua find out in Na Nafisa and directed by Kamal Mijinyawa kowace irin wuta ce in daddatsa ni za a yi sai na nema wa ɗanka farin ciki kar ku je ku kashe uba yau Allah auren me kike tunanin yan cikin gidan nan za su ce kowa ya san abin da yake faruwa ah!